Yan kwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun wuni cikin ni'imar Allah wani ashirin da uku ga watan Ramadan shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina nawa kenan biyar kenan ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya domin ci gaba da tafsirin alqur'ani da mashkuri yusuf alaihi salam daga nan masallacin jami'ar abubakar ta wa kalewa a birnin bauchi ya ku muna roƙon allah ya ƙara dada da mu mu kammala wannan sura mu kuma samu albarkacin ta da kuma dukkan alqur'ani muna gab da kammala wannan sura a yayin da yau za mu karanta darasin na ƙarshe da ya magana a kan shikamakin tarihin annabi yusuf alaihi salam yau za mu karanta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

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أجرهم وهم يمسون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي قد آتيتني من الملك Allah maɗaukacin sarki ya ce annabi Yusufu alaihi salam ya yi addu'a ya ce ya Ubangiji na ni kan tabbas ka bani wani abu na mulki wa allamta ni min ta'wilil ahadith kuma ka ilimantar da ni ilimin sanin fassarar mafarkai fatirar samawa wal ard ya kai wanda ka halicci sammai da ƙasa ta hanyar ƙagar halittarsu ba ka kwafa a wurin kowa ba anta yi fi duniya wal akhirah kai ne majikunci na a duniya ta da lahira ta tawaffani musliman ka ɗauki raina ina matsayin musulmi wa alhiqni bis salihin kuma ka sadar da ni da nagartattun bayinka zalika min anba'il ghaib Allah ya ce wannan da ka ji labari ne daga cikin labarai na gaibu nuhihi ilai irin wanda muke masa wahayi irin wanda muke maka wahayinsa ma kunta wa ma kunta ladaihim kai baka kasance tare da su ba iz ajma'u amrahum yayin da suka hada al'amarin su waje guda wa hum yamkurun alhali suna shirya makirci wannan shine shugaban abin da Allah ya faɗa dangane da Annabi Yusuf alaihi salam cewa Annabi Yusuf yayi cikamakin rayuwarsa da yin addu'a bayan dukkan abin da yake so ya cimma a rayuwa ya cimma ya cimma manufofin da ya sa a gaba na addini sannan ya cimma manufofin da Allah ya sa zai cimma na rayuwa ya samu baki da yawa da Allah ya ba shi daga cikin falalarsa don haka yake mai da al'amarinsa zuwa ga Allah tare da tabbatar wa Allah cikan iko da kuma cikan dukkan falala cewa dukkan abu mai kyau daga gare shi yanzu shi yasa yake rabbi ya ubangiji na kada a taita ni minal mulk ai kad a taita ni ka bani min mulki misr mulkin masar yau ga shi komai a hannunmu yake wa ni min ta'wilil ahadith kuma ka bani ilimi ilimi mai yawa ka bani ilimi na sanin littattafai ka bani ilimi na sanin shari'o'i Ga shi kuma ka bani ilimi ma na fassara mafarkai fatirar samawati wal ard ya ubangiji na wanda kai ne wanda ka ƙagi halittar sama da ƙasa ba tare da ka a wurin wani ba shine fatir ma'anarsa shine wanda ya ƙirƙira da kansa Allah maɗaukacin sarki shi ne wanda ya yi wato ya nufaci halittar sama da ƙasa kuma bai taɓa da ba a taɓa yin samfurin irinsu sai Allah ce bari ya yi irin nasa wanda ya fi kyau ko wanda ya fi inganci ko wanda ya fi nagarta a'a ba taba ba wanda ya taba yin dukkan halittar sama da ƙasa ba a taba yin irinsu ba lokaci ɗaya Allah ya kaki kayansa kuma ya fara alhamdulillahi sama samawati wal ard shine ubangijin da dukkan yabo ya tabbata gare shi wanda ya kaki halittar samai da ƙasa shine yace anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai ne wanda kake jibintar al'amari na a nan duniya kuma a lahira ma gare ka na dogara kai za ka jibance ni idan aka ce babu kai to bana da kowa bana da komi idan kuma ina da kai to in na ga dama in rasa kowa in rasa komi shine anta waliyi kai ne majibinci na na dogara gare ka komi nawa mai kyau daga wurin ka yake komi da bana so ya same ni kai kadai zaka iya kare ni inna waliyyi Allahu allazi nazzala alkitab kenan Allahu waliyul ladina amanu kenan wallahu waliyul muttaqin kenan to yace kai ne majibinci na a nan duniya kuma kai ne majibinci na bayan mutuwa don haka ya Allah tawaffani musliman idan ajali na ya zo ka raba ni da wannan duniya alhali ina shaidawa ba wanda ya cancanta abota masa sai kai Allah ka ɗauki raina a cikin musulunci wa alhaƙini bis salihin kuma Allah ka sadar da ni da nagartattun bayinka abokai daga cikin annabawa iyaye daga cikin waɗanda na gada da annabta da dukkan nagartattun bayinka Allah ka haɗa ni da su Allah ka haɗa mu da annabi Yusuf Allah ka sa muna cikin nagartattun bayin da Allah zai haɗa mu da shi a ranar kiyama shine wa alhaqani bis Ka kai addu'a akan Allah ya haɗa ka da mutanen kirki shi kansa babban rabo ne Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan kana tahiya kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin yace saba kulla abdin salihin fis samawati wal ard wannan addu'ar taka sai ta shafi duk wani bawan Allah in dai nagari ne ko a sama yake ko a ƙasa yake sai wannan addu'a ta shafi shi to kaga wannan addu'a ta da yake Allah ya hada shi da su amma muna fata Allah ya sa mu shiga ciki don in ka zama cikin nagartattu to zaka hadu da shi Allah ka hada mu da shi a ce yau ka tashi a ranar kiyama Allah ya daga darajarka waɗansu suna tafiya zuwa wajen jama'ar su. kullu hizbin bima ladaihim farihun wannan suna tafiya wurin nasu wannan kai kuma a ce cikin annabawan Allah fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin a ce su ne jama'arka su suke addu'a Allah ya hada ka da su Allah kuma ya zama ya hada ka da su din akwai ni'imar da ta wuce wannan shine wa alhaqani bis salihin Allah ka hada ni da nagartattu sai Allah ya ce zalika wannan duk da kaji an fara tun daga farkon tarihin nan har zuwa yanzu min amba'il gaibi daga cikin labarai ne na gaibu wanda ba wanda ya san shi kuma ba wanda zai iya ba da shi a hakikaninsa sai Allah nuhihi ilaika gashi mun maka wahayinsa kyauta ka ji yanzu duk abin da muka ji a cikin tarihin nan ina rantse muku da girman Allah ba mu yi komi ba na faɗan iyaka fa'idoji da suke ciki kuma wallahi har za a tashi a bar wannan alƙur'ani ba za a gama kure ilimin da yake ciki ba kaɗan kawai muka ji don Allah ce labarai ne na gaibi wanda kuma daga wahayin Allah ya fito ma'anan gaibu a nan shi ne wato abinda da baka sani ba kuma ya faku daga iliminka da ilimin wasu sai Allah ya buɗe maka sai kai ka zo ka sani a lokacin da kafin ka sani yana gaibu da yakin da baka sani ba bayan ka sani kuma fa ya tashi daga gaibu to Allah yana kiran wahayi da sunan gaibu saboda wahayi kafin Allah ya yi ai ba wanda ya sani wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri da baka sani ba daga baya ka sani ya zama gaibu kenan ana fahimta ko shi yasa Allah maɗaukacin sarki yake nuna mana cewa wato abin nan ilimin alƙur'ani wato asalinsa kamar gaibu ne tunda da ba a san shi ba Allah ya sanar da mu shi ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi yasa ce wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbi fa qul innamal ghaibu lillah fantabiru inni ma'akum minal muntabirin ويقولون لولا أنزل عليه آية كذا آية أي آية القرآن يقول من رب تيسي فقل إنما الغيب بيسي فقل إنما الآيات عند الله كما يديك في سورة العنكبوت ما تيسي فقل إنما الغيب لله ليدل على أن الغيب هو الوحي وأن الآيات من الغيب أصل إن آية من الله شما غيبني دابا وان دي سنسو فيغا شأن كما شيسا الله يتشي وما هو على الغيب بضمين annabi sallallahu alaihi ba mai royan wahayi bane duk abin da Allah ya saukar masa yana sanarwa don Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata ba abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya koye daga abinda aka bashi shi yasa ce wa ma huwa ala al-ghaibi bi dalil yanzu al-ghaibi shine me shine wahayi to nan da yace zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayka an gane ko muna maka wahayin gaibu gaibun shine wato ayoyin da Allah yake saukarwa shi yasa ba wanda ya san ayoyin Allah sai Allah sai in ya saukar da su shine ma'anan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man tabi'a min rasul ba wanda Allah yake bude masa ya gane wannan ilimi na ayoyi sai sai ubangiji sai wato manzon da Allah ya ga dama ya zaba sai ya aiko wanda zai zo ya masa wahayi a karantar da shi shi kuma ya karantar da mutane wa innaka latulqa alquran min ladun hakimin alim shi yasa kuma da Allah ya bada yace wannan sai ce wa kun kunta abinda zai sa ka tabbatar gaibu ne yanzu gashi kana bada labari ai Yusuf yayi kaza ai malamma da salu ala Yusufa ai annabi Yusuf yayi kaza sai na ka sani kai kana wurin ne Allah ya ce wa ma kunta ladaihi kai baka wurin iz ajma'u amrahum lokacin da suka gama shirya al'amuran su sun gama daidaitawa conspiracy ya cika wa hum yamkurun suna shirya makirce makircen su baka wurin amma gashi kana bada labarin wani yayi kaza wani yayi kaza inda ba Allah ya ga maka ba za ka san haka Allah yake yi ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam tarihin annabi Musa sai ce ka ji tarihin nan da aka baka wa ma kunta bi janibil gharbi iz qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shakidin lokacin da aka kira Musa nan baka wurin fa da ya bada labarin na na maryamu sai ce na qussu alaika min al'aya ayati wa zikirin hakim sai can a baya Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kunta ladaihim in ayyuhu aklamahum ya kulu maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimu lokacin da ake tattaunawa wa zai reni maryam wa zai dauke ta kana wurin Allah ya ce baka nan to shi yasa yace wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun lokacin da suka shirya al'amarin su sun shirya za a yi makirci kaza za a yi kaza duk wannan baka nan amma gashi Allah ya gaya maka Allah ka kara mana ilimi mai amfani waɗannan ayoyi su ne mu na yau saboda akwai darasi mai yawa da farko ga 'yan fa'idoji da za mu fahimta a cikin wannan kafin jigon darasin jigon darasin shine a yau Allah ya ce annabi Yusuf ya yi addu'a ya ce rabbi kad taita minal mulki ya Allah ka bani mulki to ni irin mulki ne ka annabi Yusuf yayi sannan menene za mu iya bincikowa a irin tsarinsa na gudanar da mulki sannan me da me ya samu ya cimma a iya lokacin da ya wannan mulki har zai na addu'a a ƙarshen rayuwarsa me ya cimma da yake ji ya gama har yake cewa Allah ya ɗauki ransa a cikin musulunci wannan zai zama babban darasi mai amfani ga duk wanda zai yi siyasa ko aka ba shi amana ta shugabanci idan zai tana daga hasken annabta me zai koya daga abin da annabi yusuf alaihi salam irin tsarin gudanar da mulkinsa in ka karanta qur'ani za ka ji mulkin annabi suleiman can gaba ka ji eh, mulkin annabi yusuf can gaba ka ji mulkin annabi suleiman ka ji mulkin annabi da babansa duk irin wannan yana da kyau duk wanda aka jarrabe shi da wani abu na mulki to ya koma Alƙur'ani ya koya ya jiya ya annabawa suka yi mulki irin nasu don su ma annabawa da yawa daga cikinsu sun yi mulki faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal mata wa atainahum mulkan azima da yawa daga cikinsu sun yi mulki wani irin mulki ya suka gudanar da nasu ya suka ci nasara ba abin da zaka koya ka ci nasara kamar abin da zaka koya a wurin annabawa ulaika allazina hadahumullah ulaika allazina hada Allah fa bihudahum muqtadi Allah ce kai koyi da irin shiriyar su da farko muna fahimta a nan cewa duk mulkin da Allah ya baka Allah ya san maka ne shi yasa yace rabbi qad ataitani min al-mulki wannan min in tab'idiyya ce yana nufi duk mulkin nan fa Allah ka dan san mun ne asalin al-mulkul mutlaq yana hannun Allah ne absolute sovereignty yana hannun Allah shi yasa Allah ya ce qul illahumma malikal mulk mulkin ma kai ne mai mulkin kai ne mai mallakar mulkin ba masu mulkin kawai ba har da mulkin kansa Allah shine mamallakin mulki Baka in za ka nemi mulki ka nema a wurin Allah kuma duk abin da Allah ya baka ka rikina a gaban Allah kar ya sa ka ka ji wato gatsarata ka ji cewa kai yanzu ka kai ka za, a'a akwai malikul mulki akwai mamallaki shi kansa mulkin shi yasa ke rabbi qad ataitani minal mulki sannan ya rikina gaban Allah saboda ya san wannan mulkin dan kadan ne mulkin lahira shine babban mulki a wurin dan adam amma nan kan dukkan bayin Allah duk talaucinka duk ƙasƙancinka duk musakancinka idan Allah ya baka aljanna za ka yi wani irin mulki irin mulkin da ba wani mai mulki da ya taba irinsa a duniya Allah ce inda za ka leƙa aljanna za ka ga mulki wa idza ra'aita tsamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ce duk wanda ya leƙa aljanna zai ga mulki mulki na kasaita irin wanda baka taba ganin irinsa ba duk dan aljanna za a naɗa shi mai mulki ne a sa mala'iku suna maka hidima ba wani mutum da aka taɓa sa mala'iku suka masa hidima wanda ya fi kowa mulki a duniya wanda ba zai wanda ba za a taɓa samu wanda ya mulki sa ba mulkan layan bagi da ahadin min ba'di shi ne mulkin annabi suleiman amma shi ma mulkinsa ya tsaya akan mutane da aljanu ne da tsuntsaye amma in ka je aljanna mala'iku ne za su rinka maka hidima wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salam saboda haka ka yi ƙoƙarin neman wancan mulkin mulkin duniya komin yanda ya kai akwai cikas a ciki shi ta yake minal mulki wanda ka rena wanda ba kowa ba sai ci maka mutunci kuma wallahi ya kwana lafiya sai kaga wanda za ka iya sa a fille masa kai sai ka nemi a yi sulhu da shi yana cin mutuncinka kuma ana ba shi kuɗi saboda dole ne mulkin duniya haka yake kuma duk yanda kake sai wani ya yi adawa da kai kuma kafin ka hau sai ka sha gumi kuma kullum in za ka kwanta sai ka rinka suna ta yi wufa wane fa ta yi wuwa ne ta yi wuwa ne mulkin lahira shine mulkin da in an shiga to a riga an shiga kenan fa'ida ta gaba ita ce wato ana so mutum ya zama idan zai roƙi Allah ya rinka faɗan ni'imar da Allah ya mata amma a tsakanin shi da Allah yanzu da yawa daga cikin masu mulki in ka ji mutum ya ce ai Allah ke bada mulki ma wanda ya so yana habaici ne ma wani cewa shi an ba shi da waka a miƙa wuya ai Allah ne ke bada mulki ai malikul mulki tutul mulku man tasha to karanta daidai ko ba daidai ba abin da ya dame shi in ka ji mutum yana cewa Allah bai bada mulki ba ka ku miƙa wuya ku yi imani da Allah to shi ya faɗi ne a shi ya ci ne amma in shi ne ya faɗi sai ce an yi ba daidai ba to abin da nan yake nuna mana shi ne kai da kake kan mulkin ne zaka yi tsakanin kai da Allah ka ce ya Allah kai ne mai bada mulki kuma Allah ka ban to wannan ne zai sa ka rinka jin cewa kai ma kana karkashin sovereignty wani ba kuma akwai wanda yake sama da kai ana fahimta kar ya zama kana rika faɗan irin waɗannan ayoyi kad atayta ni minal mulki a cikin mutane amma kai da Allah baka faɗa yanzu annabi Yusuf yana yi shi da tsakanin shi da ubangiji ne izna da rabbahu nida'an khafiya to kai ma ka bari in ka keɓe tsakaninka da Allah sai ka rika jan irin wannan aya ba sai a rediyo ko kuma tsakaninka da yan jaridu ba fa'ida ta gaba ita ce annabi Yusuf ya ce tawaffani musliman ya Allah ka ɗauki raina a musulmi kai ka san babban sakon da ke cikin wannan shine musulunci baya da garanti din tabbas wai dole zaka mutu akai ka roki Allah kawai akan Allah ya sa tunda ka shigo karka fita dukkan mutum nan wallahi bukatan mu suna hannun Allah ne yana juyawa yanda ya ga dama lokaci ɗaya zai iya juyawa wallahi ka ji ka fita a musulunci saboda musulunci alfarma ce Allah ya baka kuma har yanzu alfarman tana ƙarƙashin sa ne in ya ga daman baya so ka mora sai ya ce ka fita saboda addinin nawaye inna dina inda Allah al-islam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ya ce ya ku bayina kowa batacce ne sai wanda na ga dama na shirye da shi fatta duni ahdikum ku nemi shirya a wuri na in shirye da shi sa Allah ya koya mana mu rinka ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya Allah bayan ka shirya da mu karka sa mu bata shi ya yace ya Allah har in mutu ka tsaya ka sa in gama a ciki karka yadda ka dauka wai an gama a ai mu kawai muna jiran ai ni jiya na mafarkin urul alma wani ya ce ai mun je cikin aljanna zan baka abu kaza irin wannan raha din in mutumin da yake jin tsoro sosai cewa yana roƙon Allah ya sa ma ya ma samu ya tabbata a musuluncin ba zai yi irin su ba na wani har ya izgili ka mu kula sosai mutum ya dage da addu'a Allah ya sa ya cika da imani cikawa da imani ba garanti bane wallahi fa'ida ta gaba ita ce ya ce tawaffani musulman Allah ka ɗauki raina a musulmi wannan ya sa malaman tafsiri sun ce wannan magana tasa tana ɗaukan magana ce mai harshen damu shi ya faɗa ne yana addu'a a kan cewa yanzu tasa ta ƙare yanzu yana jiran mutuwa ne don haka ya Allah ka sa mutuwa ta zo a cikin musulunci ko kuma a'a yanzu ya gaji da mulkin ya gaji da duniyar shi yanzu ya ji cewa yana sha'awar haɗuwa da ubangiji don haka ya Allah ka ɗauki raina a musulunci kawai in je mu haɗu na gaji da duniyar nan aikin da zan yi aina gama ya Allah don haka a ɗauki raina mutu yana fatar mutuwa ne ke ana ganewa wanne ne ɗaya daga cikin waɗannan ko kuma a'a wato ya yi ne saboda wato mutuwar ta zo ne sai ga mala'ika kamar yadda ake ba wa kowane annabi zaɓi shi ne sai ce a ah, lokaci yi ne sai wannan addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo cikawa sai na ce Allahumma Allahumma Allahumma filli wa alhaqni bin rafiqil a'la to shi ma lokacin ya ga mala'ika ne sai ya irin wannan addu'a don a tafi kun gane istimali guda uku wanne ne da duka malamai sun faɗa waɗansu sun ce lokacin da ya zo istidar ne ya zama aikinsa duka yanzu ya zo kuma za a kwanta za a huta za a koma wurin ubangiji shine sai wannan addu'a ya ce ya Allah a ɗauki raina a musulmi na gode ka ban mulki ka ban ilimi na gode sai cika da kalmomin godiya sai koma ga ubangiji wasu suka ce a'a ya faɗi haka ne wato a matsayin haka kawai yana addu'arsa yana fatan Yadda yake inda Allah ya sa a tsare lafiya ya Allah ga mulki ya Allah distractions din da yake cikin mulki da yawa ya Allah hidimomin jama'a sun yi yawa ga kuma harka addini Allah ka samu gama lafiya shine ma'anar addu'a ba wai mutuwa ya gani ba wasu kuma suka ce a'a ya gaji da duniyar ne kawai yake ce Allah ya ɗauki ransa to wannan na ƙarshen shi da tafsirin ƙasada to shine malamai suka ce a da an halatta wa kowa in ya ji ya gaji da duniya ya yi addu'a akan ya tafi abunsa in ka ji ka gaji kasan su mutanen kirki ba irin yanzu zai ce ban zama kaza ba ga abubuwa da yawa na ni ban yi ba mutane suna ta yi a'a su annabawan Allah suna so su je su ga sun samu sakamakon lahira saboda duk wannan duniyar Allah ce wal akhiratu khairun wa abka suna so su je su ga khairun din to sai mutum ya addu'a ya ce Allah ka kashe ni kawai sai aka ce irin shi ne annabi nuhu alaihi salam yayi rabbi gfirli wal walidayya wa liman dakala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minat to amma aka ce a shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ya soke haka ya tabbata cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yatamanna yanna ahadukumul maut kar wani ya yarda yayi fatan mutuwa lidurrin nazala bihi saboda wata cuta da ta same shi ko damuwa ko bakin ciki ko tasku na rayuwa ko abubuwa sun ci kumurɗe masa sai ce shi gara masa ma ya mutu Allah ka kashe yin huta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana haka ke sai ce fa in kana la budda mutamanniyan in abun yayi tsananin da dole sai ka yi to karka ce mutu kawai ka ce Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li ya Allah idan rayuwa ce ta kamun alheri kai bar ni in ci gaba da rayuwa wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ka ɗauki raina idan mutuwar ita tafi mun alheri tunda baka san wanne ne ya fi alheri ba to ka ce kawai ka mutu idan rayuwar ce tafi alheri fa ka ce ka ci gaba da rayuwa idan mutuwar ce tafi alheri fa to in ka ga ka matsu ka kai bango to sai ka yi irin wannan sai ka bar wa Allah zaɓi to in alheri ne mutuwar za ka tafi kuma sai ka zo da sauki amma in kai kai da kanka ka kwakulota ta to ka ga baka san yadda za ta zo maka ba an fahimci wannan da kyau fa'ida ta gaba ita ce ashe ba wanda ya san gaibu sai Allah zalika min anba'il shi nuhihi ilai. duk wanda zai ce maka akwai wanda ya san gaibu ka saurari abin da Allah ya ce Kulla ya alamu man fis samawati wal ardi ba illa ba kawai Allah ya ce ka ce musu duk duniya sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kenan magana ta ƙari an fahimta to saboda mu taƙaita yanzu za mu shiga cikin rabbi ta ta ni mulki wani irin mulki ne annabi yusuf ya yi annabi yusuf a cikin 'yan shekarun da ya yi wanda malaman tarihi sun sassaɓa cewa shin mulki nuwa na shekara nawa ya yi to amma dai dukkan dalilin hasken alkur'ani za mu iya ciro abin da za mu gane nasarori da gwamnatin annabi yusuf alaihi salam ta samu ta cimma a mulki kuma wallahi duk wanda ya mulki ya samu ya cimma waɗannan to lalle mulkinsa ya rabauta kuma zai zama cikin wanda suka fi kowa nasara a mulki to sai ku ji ko akwai wanda zai iya haɗa su gaba ɗaya abu na farko Na da'wati al-islamiyyati lil khas wal 'am a tabbatar da da'awar musulunci da wa'azi da dukkan abin da ya shafi haƙƙin addini a fara tabbatar da shi ya zauna da gindin zama tabbatar da addini da farko wannan gwamnatin na annabi yusuf akan ruhin da ya aka gina ta akan addini da aƙida da imani da Allah da shi ya fara tun yana cikin kurkuku dama Allah yake ta baka da maganar tauhidi da maganar aqida haka da aka nada shi haka yanzu kaji har karshe zai bar duniya ma rabbi kad ataita ni minal mulki duk al'amari yana ce na Allah ne don haka gwamnatin ta Allah ce ma'anar ta shine shin kai ma a mulkin ka kana ji cewa wannan mulkin kai yanzu wakilin Allah ne shi abu na farko saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya sanya mu mu zama wakilansa ne a bayan ƙasa inni ja'ilun fil ardi khalifa huwa ansha'akum min al ardi wasta'marakum fiha to kai ma in kana shugabanci ka rinka ji cewa waɗannan mutanen ba bayin ka bane bayin waye bayin Allah ne to kana wakiltar sa ne to kana yin musu yadda yake so kawai annabi Yusuf ya cimma wannan ko cimma ba da shi ya fara kuma da shi ya tsare shi yasa Allah ya haɗa dukkan annaba ce wa salamun alal mursalina dukkan manzannin Allah aminci ya tabbata gare su saboda sun fara da kyau kuma sun ƙare da kyau babban abin da babban nasarar da annabi Yusuf ya ci shine ya ci nasarar tabbatar da addini da kuma mayar da gwamnati ta zama gwamnatin Allah ne na annabi Yusuf alaihi salam ya tabbatar da riƙon amana riƙon amana akan dukiyar al'umma wanda duk harkar gwamnati bayan haƙƙin Allah kana gamawa da shi sai haƙƙin dukiyar mutane akwai wani abin da yake da muhimmanci a mulki saboda dukiyar da kake ke da shi babu shi saboda ma dukiya ba za a iya barinta a hannun kowa ba shi sama aka ce a mulkin don kai ka wajince su ka riƙe to annabi Yusuf ya kafa gwamnatinsa ne akan Iyaye amanar al'umma shi yasa shi da kansa yace ij'alni ala kaza ila al-ard inni hafiz yace zan rike amana ya cika wannan amana ko bai cika ba to duk wanda ya zama wato Allah ya ba shi riƙon mutane ko mutum biyu ne abu na farko da zai tambayi kansa shine hal huwa hafiz shin zai rike amana kuma ita ce kalma ta yaudara da kowane ɗan siyasa zai fara faɗar ta ya ce zai mutu amana farkon abin da zai ce a kansa ya ce honest trustworthy transparency ko justice equity wace ce to waɗannan kalmomi in ka faɗe su kai ka faɗa ka manta ko satuktabu shahadatuhum wa yus'alu Allah ya ce za a rubuta duk abin da ka faɗa kuma za a tambaye ka akai annabi Yusuf ya faɗa ya kuma cika kai ma da ka faɗa ka cika abu na uku da annabi Yusuf ya cimma a gwamnatinsa shine mai da hankali da bayar da muhimmanci ga ilimi zai yi mulkinsa ne akan ilimi kuma zai inganta ilimi kuma zai yi komi ne bisa ilimi ba zai yi abu bisa zafin ciran ba tsakau ba shi yasa tun kafin ya hau kujerar ya karfafa wannan abubuwan guda biyu da amana da ilimi yace inni hafizun alim Daka duk wanda a cikin mulkinsa bai bai wa ilimi muhimmanci ba to wallahi ba mulki zai yi irin mulkin nasara ba zai dai taba na ya tashi amma ka bai wa ilimin muhimmanci ilimin kanka kai kanka da kuma ilimin al'ummar da kake jagoranta saboda da shi ne za ku cicciɓi al'ummar taku zuwa gaba duk wani civilization da kaga a bayan sun ci gaba da ilimi ne suka ci gaba shi yasa shi ma zai ce da ilimi ne zamu da ilimi da amana waɗannan abubuwa guda biyu su ne mulki inni hafizun ali wa zadahu basatan fi'il shi yasa Allah ya ce za a bashi mulki inna Allah astafahu alaikum Allah ya zaɓe shi a cikin ne a saman ne saboda waza da hu basasan fil ilm don ya fi ku ilimi Ba ka duk shugaban da bai ba wa ilimi muhimmanci ba bai kama hanyar cin nasara abu na shi shine adalci kun san amana daban adalci daban amana ita ce ka riƙe kar a ci adalci ita ce adalci shine ka raba yadda ya dace amma in ka riƙe kai baka ci ba kuma baka bayar an ci ba baka yi adalci ba sannan da ka zo bayarwa an ci din baka raba yadda ya dace a ci ba shi ba baka yi adalci ba shi yasa annabi yusuf shi ya dora nasa akan amana amma kuma da bayarwa sannan kuma wannan shi yasa ya ce shi ba ba zai dada zalunci ba ya ce ma'adallahi Allah illa man wajenna mata'ana indahu inna idan la zalimu ya ce in mun yi haka mun yi zalunci mun kuma ba ma zalunci don haka ka tabbatar da adalci ka kuma yaƙi zalunci kuma duk wanda zai yi zalunci ka take shi abu na shidda da annabi yusuf ya ci nasararsa ne raba arziki a saki kuɗi kowa ya more kuma ka bawa wanda kake so da wanda ba ka so da wanda yake son ka da wanda baya son ka da wanda addinin ku ɗaya da wanda kuka bambanta a addini da waɗanda suke da gata da marasa gata kowa ya ci dividend of wannan ne irin mulkin annabi yusuf shi yasa muka je a baya Allah ya ce wa a ikwatu yusufa tun daga kan'an suka ji labarin akwai arziki da ake rabawa suka taso suka zo ƙasar masar kuma aka raba har da su haka za ka yi cewa ba su da haƙƙi a kansa saboda sun zo daga nesa ne to na nesa ma ya ji arzikin gwamnati ya taba ba a dama da waɗansu wasu kuma a can suna can suna suna mutuwa ba san da abin da ba san ina ake ina aka sa a gaba ba sannan bayan wannan kuma da suka zo su ɗan adawarsa ne saboda sun nemi su ga bayansa ne ba kawai sun nemi a yi takara su kada kai bane sun nemi su kashe shi ne gaba ɗaya amma duk da haka shi da kansa yana ce musu ala rauna an ni ufil kaila yace ku kanku ba ku ga inda nake cika mudu ba wa kuɗin ma saboda haka dole ne shugaba ya saki hannu kuma ya cika mudu in ne za a yi na annabi yusuf laifin salam abu na gaba da annabi yusuf ya ci nasara a kai shi ne bayar da muhimmanci wa waɗanda suke da bukatu na musamman a cikin jama'a da talakawa a waɗanda bukatarsu ta su zama emergency akwai waɗanda bukatar su zaka iya cewa sai daga baya duk wanda baya da tartibul aulawiyya shine duba emergency cases da kuma mutanen da suke da special needs da waɗanda suke bukatan urgent attention to wannan da su ake farawa a duk lokacin da ka zo bayarwa saboda duk shugaba a gabanta ya tsari ko suna da yawa amma su wane ne wanda bukatan su dole dole na yanzu ne ka tabbatar da cewa bukatar mai lafiya ba ta kai ta marar lafiya ba ka tabbatar da cewa bukatar wanda zai iya tashi aiki da ƙarfi ba ta kai bukatar butsaki wanda shi bai da hannu ko idon da zai iya nema ba ka tabbatar da cewa bukatar yaron da yake da Gasan da za a iya bashi not kawai ya je a bashi kwangila ko a ɗauke shi aiki ba ta kai yaron da yake can ya gama makaranta ga certificate din ga shi ya ci amma baya da kowa a gwamnati ka tabbata irin waɗancan suna da bukatar a kula da su sama da waɗannan don wannan ko baka kula da shi ba zai kula da kansa ko akwai mai kula da shi to annabi yusuf alaihi salam shi ya mai da hankali da irin waɗannan su ne zabil hajatil khassa waɗanda suke da bukata ta musamman a kasashe da suka ci gaba sun mai da irin wannan da muhimmanci suka yi ministry guda akan waɗanda suke da bukata ta musamman sai a je ana zakulo su wanda in an bar su haka kawai ba wanda zai kawo su gaba ballantana a san su ta ina muka gano wannan a cikin suratu yusuf shine inda allah madaukakin sarki yake ce mana ‘yan uwansa sun zo sun ce ƙalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana zur inda ba don sun san da cewa yana kula da alladina kuma durra ba za su faɗa ba suka ce mun shiga cikin mawuyacin hali mun san kuma kana kula da masu irin wannan halin shi yasa ya sauje ce a cika musu ana fahimta don haka kai ma in dai ka gane mutum yana da genuine case da yake bukatar urgent attention to da su ake farawa kafin a je sauran fa'ida ta takwas daga cikin tsarin mulkin annabi yusuf shi ne annabi yusuf ya yaƙi yunwa da fatara saboda ba abin da yake sare kafar abin da gwamnati ta yi duka a daina gani kamar mutane in suna jin yunwa da kuma mutum ya laluba ya ji ba ko titi duk alherin da gwamnati ta yi da za ta yi kwalta a ƙasa ta yi kwalta a sama wa tsuntsaye wallahi in mutum ya tashi bai karya ba to wannan kwalta din duk banza yake da shi sa annabi yusuf alaihi salam kala tazra'una yace mu tsaya a yi noma saboda a samu food security don ya san duk abin da zai yi ba zai ci nasara ba sai an yi maganin yunwa saboda ta hanyar maganin yunwa za a magance ka ci da cikinka sannan waɗanda za su yi noman sun samu sana'a za ka kifin ɗinsu bizi amma in kamar mutane suna yawo haka kawai ba samu abin da za su yi ba matasa suna zazzare ido yanzu runa ilaika ta duru a ilu kallabi biyu alai min al dukka duka tura su gona ka ce a koma gona kala una kuma ka samar da hanyoyin da zai sa noman yayi sauki kuma mutum ya ga yayi daga gaske kuma noman ya masa amfani yanzu a kasashen mu da yawa gwamnati za ta fitar da policies da yawa in ka karanta a takarda za ka ce ka wannan ana yi a shekara biyu za a rubuta talauci amma wajen implementation da application sai gane duk shirme ne ba za a kawo masu amana a tsora su a kai ba sannan kowa ya zo aka rubuta takardar nan iya bukatar sa shine je gaban shugaban kasa ko gaban gwamna a bashi approval kawai a turo biliyoyin ya haɗiye su da bakin sa sai a ɗauki hotuna a ce gashi an ɗauki hekta dubu an noma su gaba ɗaya sai a je a nuna a zuwa kawo buhuna a ci shugaba ya ja buɗe ya ja yanka ɗan san eh, eh, eh, abin nan ƴar umma shi kenan ya tafi sa ba a san me ake ciki ba to annabi yusuf ba haka yayi ba in za a yi noman da gaske za a yi wanda za a sa supervision da gaske kuma a tabbatar da cewa mutum na ƙarshe da ake so ya amfana a ga ya amfana ba kai waɗansu a nan da suke sama waɗanda ba su san menene ma'anar lauje da kota da garma ba da san da amfani su suke da cin amfani fa'ida ta gaba ita ce annabi yusuf alaihi salam ya mai da hankali akan ɗaga economy saboda biyan da za ka kasa noma kasa waye in baka yadda kuɗi zai rinka shigo wa mutane ba fa to da dan adam in ya ci ya koshi musamman matasa na in ka ba su abinci sun ci sun koshi to suna bukatan kuɗin da za su je kuma a biya a samu shi kone dole sai da kuɗi to dole sai ka san da za ka bunƙasa tattalin arziki ta yadda mutane za su samu hanyar da kuɗi zai rinka juyawa annabi yusuf alaihi salam ya mai da hankali da wannan cikin faɗin Allah ta'ala lokacin da annabi yusuf ya ce wato da Allah ya ce waje ina bi bida'atin muzja saboda a rinka samun kuɗi yana juyawa in kana son abu kai ma ka je ka je zama ka akwai productivity ku je ku yi sana'a ku kawo wani abu naku sai mu kuma mu baku sai a rinka yin trade by barter amma gwamnati kawai ta rika watsa abu haka kawai ba tare da ba tare da sa ido ba to wannan za ka kashe ikonomi sannan kuma duk abin da zai dinka sa mutane su ta kokari akan don su samu kai shi yasa yace wani man ja a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'i shi nan na bada ayi ayi abin nan ayi rige rige duk wanda ya kawo abu kaza gwamnati za ta bashi ladan abu kaza da gwamnati za ta sa a cikin ku a ce duk wanda ya gama makaranta ya samu first class automatic appointment a NNCC duk wanda ya samu second class automatic appointment a FIRC ba ga kuke so ba duk wanda ya samu kaza automatic appointment a kaza duk wanda ya samu abu kaza za a ɗauke shi aiki a gidan gwamna haka ake yi da a ce gwargwadon kokarin ka yadda kanka yake ja sau da gwamna tana neman irinka to sai a ce in ka kawo irin sa shine za a baka matsayi kaza kuma a ga ana yi din da gaske ba shine zai sa ku ta competition duk kowa ya zama ya ci ba amma yanzu wani ya je makaranta an tura shi makaranta ya ga ya je ya gama ya dawo bai samu ba wani ma ya je ya gama ya dawo bai samu ba wani ya je amma ya ji labarin wani kuma da yaron na san wani ba gashi an nuna shi a TV ko an nuna shi a waya cewa an kama shi kidnapper ana hira da shi sai aka ji ya ce ai mun kama wasu mutane nawa kuka karba miliyan hamsin sai ce la la la a shi ake samu wani da yi sa'a wani ni Allah da zan yi sa'a ba shi ma sai shiga ba saboda abin da zai iya sa a samu kuɗi ta hanyar halal ba a buɗe musu kofa ba amma hanyar da za a samu ta hanyar haram shi ana ta watsa shi kana ji ai ba kowa ne in ya kalli wannan abun sai ka ɗauka wa in an ji ana interview da shi kowa zai ɗauka oh, na jin tsoro yanzu yana a ɗan sanda wani abin da zai tura sai ce ta yanzu ina miliyan hamsin ɗin wane shi ma ba zai je karɓa yanzu daga baya a kama shi ba haka suka ce ba kutulu yusufa abin itratuhu ardan kuma lakum wajhu abikum daga baya ba wata kunu min ba'di qauman salihin suka ce ku je ku kashe shi in yato daga baya komai ma ayi zuciyar matasa galibi haka take shi tsoron karshen baya ci amfanin farkon yake dubawa ko kuna ɗaukar irin wannan kuna ta yaɗawa ba kusan kuna daɗa kashe zukatan matasa ba ne a ce an kama wani an karɓi miliyan kaza sai ya tunani shi ba bai taɓa rike 100,000 ba gashi ya ana kiran an karɓi 50 miliyan naira da bai taɓa ganin su ba sai dai a sigos shi kenan mutum nawa kuka kashe ya cewa kashe mutum hamsin sai ce shi ma yana so ya fara koya Allah ya tsare mu fa'ida ta gaba ita ce duk wanda yake so ya ci nasara a cikin harkar gwamnati to dole sai ya dama da yara matasa kuma sai ya yi yadda zai buɗe hanyoyin da matasa za su samu sana'a wannan shine abin da annabi yusuf ya mai da hankali da shi wa qala li ba ij'alu bida'atahum fi rihali duk abin da yake yi ba shi yi sai ya sa wa matasa ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza sai suka gane gwamnatin tasu ce da su ake damawa in za a bukata kaza sai a ce ku ku je ku ku je mata duk in aka tashi zanga zanga su waye suke yi in za a fasa prison su waye suke yi in za a kona police station su waye suke yi in za a ce ba mu yarda ba su waye za su yi in za a kawo gwamnati ma waye zai yi to dole su suna jira sun sa tabaransu suna haskawa su ga bayan an gama za a jawo su ko ba za a jawo su ba to in ko ba a jawo su ba za su ce za su rama kuma ta kite ba abin da ya dame shi saboda bayi da sha baya da ko gongonin madara bai da shi to haka in za a fata shago bai asara ba don haka dole ne sai ka jawo matasa kusa shine tsarin annabi yusuf alaihi salam wa qala li ya jawo matasa ya sa su kaza duk abin da ake tare da su ake yi sannan kuma nasara ta goma sha ɗaya da annabi yusuf ya ci a gwamnatinsa shine tabbatar da tsaro na dukiya da lafiyar al'umma kowa ya ji cewa zai iya fita ya je ko ina baya jin tsoron yan fashi baya jin tsoron kidnapper baya jin tsoron yan ta'adda baya jin tsoron wane ne wannan kuma waye zai maka shi gwamnati ne mutane za su iya wannan da kansu in ka ce mutane sai sun je sun yi noma an ji eh wutar lantarki ba za mu iya samarwa ba sai ta sai to mun ji lafiya ba za mu iya sama muku ba ka je kemi ba duk kuna zuwa ba don an ce ba za mu iya sama muku tsaron rai ba kuma rai nan ba a tsaron shi a wurin mai bindiga sai da bindiga za ka yi kana da bindiga ne ta yaya za ka yi ka tsare kanka wannan dole haƙƙin waye gwamnati ne zalla take da wannan haƙƙin to annabi yusuf ya mai da hankali da wannan shi ya ce wa qala dukulu misra insha Allah ku Amina, yace duk wanda ya shigo nan gare ya tsira ba wanda zai shigo nan kuma ya ji tsoron za a taba lafiyarsa in kuka shigo nan antum aminu kuna cikin nutsuwa da zaman lafiya wannan shine abu na farko da ya tabbatar da shi kuma duk wani shugaba wallahi da bai dauki wannan a matsayin priority ba to zai gane kuyansa duk abin da yi ba za a ga alherinsa ba kuma duk abin da zai rushe ba za a ci amfaninsa ba idan ya babu tsaro na mutane abu na gaba da annabi sulaimanu alaihi salam annabi yusuf alaihi salam ya ci nasara da shi shine annabi yusuf ya iya siyasa ka san duk wannan abin da muka faɗan fa sai ka haɗa kuma da iya siyasa me za ka faɗa wawa a yaushe ta yaya ba komai ake faɗa ba kuma ba wa kowa ake faɗa ba kuma ba a ko'ina ake faɗa ba amma mutum bai iya ba sai faɗi wata magana ɗaya ita za ta ɓata masa gaba ɗaya siyasarsa shi sa ka iya wa bakinka kuma in ka zo magana ka san wa za ka faɗa annabi yusuf alayhi salam in ka duba duk cikin tarihin nan za ka yi ta jin inda ya amfani da siyasa da kuma tsananin experience a kan yanzu Allah ya ce wa ja'a ikwatu yusufa fa dakalu alaihi fa arafahum wa hum lahu munkirun inda zai kwafta a siyasa da sai yayi barar yadda suna zuwa da su gane shi da kuma ya fata sai fata da yayi duk abin da ya sa har aka gama yanda ya tsara wannan abun ba inda yake ne saboda bai kwafta da zai sa sun gane shi ba to karka yadda a matsayin ka na dan siyasa kana da wani plan ɗinka a ɓoye kana da wani hidden agenda ka bari wani ya gano ka kana da manufar za ka fito ba za ka fito ba ba ka so a gane to ka yi yadda za ka iya ta yadda abin da kake so ka ɓoye ka iya ɓoyewa abin da kake so ka nuna mutane fari alhali baƙi ne ka iya ka nuna musu inda manufarka a ƙarshe mai kyau yana daga cikin siyasa annabi yusuf anan shine wato da yake iji za a ba'atuhum fi halihi. wannan taktik din da ya yi na cewa yana so ya rike dan uwansa wai koya masa shi da kansa ne Ya yi ƙoƙari ya gano Allah ya ce mu muka shirya masa yasa aka sa kayan da ake so don ya rike ɗansa kaga bai amfani da ƙarfin mulki ba akwai abin da in kana so a juya ba da ƙarfin mulki zaka sa a je a juya mutane ba a'a wayo zaka iya musu ka sa su miƙa wuya ba sai ka yi amfani da ƙarfin soja ko ɗan sanda ba in ya ce zai amfani da kafin soja ko sanda zai iya ko ba zai iya ba duk yaron zai iya kama su amma ba haka za a yi ba a lokacin sai musu wayo ya kama har su da kansu ga suna wa ma shahidna illa bima alimna sai gashi mu muke shaida da kanmu an kama dan uwanmu iya siyasa ne wannan yana daga cikin iya siyasarsa shine abu ya an gaya masa abin da ya fata masa rai amma ya haƙuri ya danne fa asarra ha yusufu fi nafsi kana matsayin dan siyasa ba duk abin da ya fata maka rai sai ka nuna ba ka yi haƙuri ka iya dannewa kuma ka iya shanye adawa wanda ya yi zagi ya yi adawa ya yi waye ka yi aikin da shi da kansa zai zai ce kai ni ma na miƙa wuya a tafi tare da mu amma kashin da za a dannewa ne a kashewa ne a yi wani ne saboda yana adawa don a yi silencing ɗinsu wannan ba zai kai ka ko ina ba wani ya dan faɗi abu kaza ya kulla ta can abi a kama wancan ma a je a kama ba inda zai kai ka sai zama baka yi wani abin kirki ba kana ta kame kame kuma har ka gama shekarun ka kama kai ma daga ba a zuwa kama ka a duniyar ke nan ba fa'ida ta goma sha uku shine annabi yusuf alaihi salam ya yi shugabanci ne irin yanda akwai inda za a dake a sa ƙarfi akwai kuma inda za a yi lalama wannan yana ɗaya daga cikin abin da muka faɗa yana da muhimmanci ƙwarai da gaske ko duk wanda yake da ofis akwai abin da in ka zo zaka ce dole a yi kuma ba za ka sassauta ba akwai kuma abin da za ka sauka ka bi ta lalama ka lallabe amma dole sai kana da ƙarfin tunani shi sai ce alim dole harka ce ta ilimi sai ka iya da mutane su dukkan su su taru su kasa iyawa da kai kai kadai kai kuma ka iya da su duka kaga dole sai da ilimi a ciki shi yasa annabi yusuf alaihi salam ka ji shi yana cewa waɗannan alaka rauna an ni ufir kaila wa ana kaidul muzi wannan magana akwai manufa a cikinta yana lallaba su yana gaya musu ai na yi aikace aikace ai mu muka yi kaza mu muka yi kaza kaza amma da aka zo kuma sai ce fa in lam ta'suni bihi fala kaila lakum indi yanzu kuma yana bada standing order ne command ne ko ku yi kaza ko ba za a muku kaza ba shikenan akwai mutanen da in ka zo aiwatar da wani abu zaka ce dole a yi akwai kuma waɗanda sai ka rarrashe su ka lallaba su abu na sha hudu da annabi yusuf alaihi salam ya ci nasararsa shine sa ido akan aikace aikacen duk da ya sa a yi baya zuwa zai kwanta ya bacci sai aka mata report ya karanta ko ya gani a jarida an buɗe wuri kaza a shi zai je da kansa shi sa duk abin da ya yi nan zaka je akwai muhasaba Allah ce falamma jahazahum bi jahazihi shi yake yi da kansa kai ku dura wa kala likita ya ne ku dura su kuma yana tsaye yana gani saboda duk yadda za ka yi ka sa aikin in ba za ka rinka zuwa kana sa ido ba to wallahi za ka yi aikin baban giwa ne za ka yi ta gina wanda ka sa shi ya aikin sannan a turo ne a gidan rediyo ya ce mun samu mun samu rabonmu muna godiya kai ka ɗauka da gaske ne wancan wanda yake cikin miskini bai ma san an za a rediyon ba amma wanda ya karbi nasa ko aka san masa shi aka shi a gidan rediyo ya yi magana kar ka yi amfani da midiya ka yarda da cewa gaskiya ce media daban gaskiya daban ka je ka gani media suna report kai ma kana report amma ba kai kuma kana shugaba kana karantawa a jarida fa'ida ta gaba ita ce annabi yusuf alaihi salam yana da fa'in zuciya duk shugaba dole ya zama yana da yalwar zuciya ta yanda zai iya ɗaukar manya-manyan abu kuma ya yafi a ta ba daidai ba ya haɗe kuma in a zo sakawa ya saka da kyakkyawa shi yasa inna human man tafi wa yassir shi dole sai kayi haƙuri shi yasa kuma sun gama itirafi sun yi laifi sai ce la tafi ba alaikum al-yawm ku je ba matsala na yabe muku duk shugaba dole sai ya zama zai iya daukan haka amma ta ba dai kai haƙura. in dai ka ce za ka yi shugabanci kuma ka ce za ka tace kowa ba za ka yi haƙuri in an maka ba daidai ba to ba za ka iya mulkin ba za ka bari abu na sha shida na kusa da ƙarshe don abubuwa sha bakwai ne muka samu shine yadda annabi yusuf alayhi salam kai barin bar wannan shine na ƙarshe na sha shida shine annabi yusuf alayhi salam ya yi ƙoƙari duk da mulkinsa amma ya girmama iyayensa in zai zai muku ya jajja ya zare muku ido amma ya koma gida kuma ya rikina gaban iyayensa yana neman albarka yana cikin abin da yake sa shugaba ya samu albarka shine samun albarkar iyaye sana abu na karshe da annabi yusuf alaihi salam ya shi nasararsa shine an dama da ɗan uwansa ya ɗebo ɗan uwansa su sun dandale arziki kuma duk shugaban da na kusa da shi ba su amfana ba walakin da wannan shugaban ai mutanenka ai nasu shine naka waɗanda suke da haƙƙi na wajibi dole ka ba su amma aka tashi raba mustahabbi wanda kowa ma ya cancanta to ka fara da na kusa idda bi nafsika sun mamanta ta'ud haka manzon Allah ta salama ya ce idan dukiyar gwamnati ce wanda duka kowa ma ya cancanta kai dai ka ɗauko wanda bai cancanta ba amma mutane da yawa suna cin arziki daga nesa dangin ka su kuma ba su amfana da komi ba yan garin ku ba su samu komi ba mutanen ka naka ina ka wanda su suka yi ka ba su samu komi ba to wannan mulki shirme ka yi wallahi annabi yusuf alaihi salam da ya samu sai ce ku koma ku je ku tattaro iyalan su zo a ci arziki ya ce wa suni bi ahlikumu ajma'ina ya ce duk iyalan ku je ku ɗebo su haka aka yi ko ba ka aka yi ba yace kudu kudu misira dukkan ku ku shigo makar ku zo mu ci arziki na samu kuma ku samu duk wanda ya samu kuma yan uwansa ba su mora ba to wallahi bai abin da ya dace ba abin da aka hana shi ne ka yi zalunci ka ɗaga wanda ya cancanta sai ka kawo naka ka tsora a wurin amma ba laifi ba ne idan naka ya cancanta ka sa shi a wurin saboda zai fi yin maka daidai kuma za ka fi ma iya masa faɗa idan naka ne saboda wanda ba naka ba sannan za ka fi samun tabbas a kan in ka rasa ya san shi ma ya rasa amma akwai wanda shi yana zo ne dama yana so a ɓaran ne don ka sani da cewa akwai wanda za ka iya amince musu a mulki akwai wanda ba za ka amince musu ba wawa ne kawai wanda zai iya jawo kowa daga nesa saboda yana gani yana sun kuya masa ya ɗauka ya ɗauka daidai ne ya rabu da ƴan uwansa na kusa kusa ya ki jawo su a jika ya amince wa kowa daga baya ji an bindige shi lokaci ɗaya an yi zuyin mulki duk mutumin da yake da wayo to ɗan uwansa zai fara jawowa ya ba su wannan yana ɗaya daga cikin abin da aka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda ya amince wa sayyidina Ali Ibn Abi Talib galibin abin da yake yi zaka ga Ali kum ya Ali kum ya Ali lokacin da ya zo tafiya yakin Badar sai ce wa aliyu ya zama shine wakilinsa a makka a madina ya ce yanzu za ka bar ni a cikin mata ya ce kai zan naɗa ba ka so ka zama kamar yadda annabi haruna ya zama wa annabi musa shi kansa annabi musa da allah ya naɗa shi annabi sai ce a naɗa masa wa haruna a fi a samun ɗan uwana mu ci tare kai ka samu ba za ka jawo ɗan uwanka ba wannan shine ma'anar mulkin family and friends amma idan family and friends sun cancanta yanzu don Allah ko kai in kana da hankali da wayo ga ɗan garinku ɗan addininka ɗan jam'iyyarka wanda ya yi fama da kai kuma yana son ka kasani tun baka samu ba kuma in ka rasa ma wurinsa za ka koma ya kawo nasa wani ma ya kawo nasa sai ka haka ka ce wa'ancan su ma ɗan ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wane ne wane ne constitution sai ka ce za ka ɗauki wancan kabar naka wawa ne kai su ka ba su mulkin ka ga ko irin haka za su A in kana da hankali ka sani Najeriya ta kowa ne amma kowa ya san gidan ubansa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kure kuma Allah ya fi mana salamu